baza ƙarfi ne min kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin tayi akan bar araha da fatan an wayi gari lafiya kamar yadda aka saba Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Yau shirin zai tattauna ne akan dangantakar da ke akwai tsakanin da dokoki da binsu da kuma aiwatar da harkokin kasuwanci da sana'o'i. Sabili da haka, shirin ya gayyato barista Solomon Dalun malami a Jami'ar Jos inda yake koyar da ilimin shari'a. Banda haka, Solomon Dalun na cikin kungiyar dattawan Arewa kana yana taɓa siyasa. Mun fara tattaunawar ne inda na fara da cewa. abin da nake son mu so mu tattauna a kai yau shine shin wai menene dangantaka bin doka ko dokoki da harkokin kasuwanci eh to ita harkan shari'a mm. ita ce ta zama kamar ginshikin kowane irin batutuwa na al'umma na zamani mm-hmm. ita kasuwanci ko na tsakanin mutum da mutum ko tsakanin eh, mutum da kungiya hmm. ko kasuwanci ko yin tattalin arziki harkan bunkasan tattalin arziki akwai dokoki kala-kala hmm. waɗanda suke shimfida yadda za a gudanar da harka na tattalin arziki ana misalin sai da sayarwa a nan najeriya mhm. akwai dokan sai da sayarwa wanda muka gada daga eh, ita mulkin malaka na birtaniya mhm. wanda har yanzu ba ta yi mata faskurima ba to wanda ta shimfida yanayin yadda za a yi kasuwanci mhm. eh, menene ne hakkin mai saye eh to bari in dan tambaye ka nan tunda ka san ka ce a mulkin mallaka lokacin mulkin mallaka aka shimfiɗa wasu kuma har yanzu ba ya masu kwaskwarima ba shin rashin kwaskwariman yana da illa ko ba shi da illa eh, yana da gani yadda yana da illa kwarai da gaske me illa shi abubuwa sun ci gaba fiye da yadda yake ko a inda muka gada wayan dokokin ma eh. ga an yi musu kwaskwarima aka kawo su cikin harkan tattalin arziki na zamani ka bani misali ana sayar da sayarwa yanzu ta harkan duniyan gizo eh, yauwa. mutum na zaune a can birnin jos yana iya ya koma ga kwamfuta nashi ya duba abin da yake so ya saye mhm. ba lallai ma ya san wanda yake saya hannun shi ba zai tafi banki ya je biya kuɗi a wajen kokwa da wani katin ta harkan kasuwanci ya biya to kaga dokan kuma tana maganan dangantakan tsakanin mutum da mutum to rashin mata kurima ba karamin illa ba ne da cin gaba to to eh, na naji sai kuma menene akan batun dokoki da kake magana kai e to so so dokoki su suke kawo cin gaba su suke da kas daga wannan masai zuwa wannan masai don hmm. haka idan ka samu kasa ta ci gaba dole ka koma ka duba tsarin dokokinta hmm. ka duba harkar shari'a ka duba kuma ya yake gudanar da ita ana hukumtar da laifuka idan kuma an samu karya doka me yake bi baya to waɗannan su suka ta taru suka jirka ah, tattalin arzikin don duk wani mutumin zai harka da kai mm. to sai ya duba yanayin bin doka na kasanka domin idan eh, ita doka a kasanku ba ta da eh, tasiri to wani harkan kasuwanci ko na tattalin arziki yana da shakka domin kenan ko an yi an samu matsala to eh. babu makoma za ka koma kan ne ka samu ka ah, kwace hakinka doka ita ce za ta da hakkin mutum yayin da harka na tattalin arziki ta shiga cikin matsala dole ya koma kan doka domin ya samu kariya. Wato kamar idan na zo sayan abu hannunka kasar min da gurɓatacce ka yi komin da shi ina ya maida maka. Dole. Doka kuma ta tanadi ka bani kuɗi na ko kuma ka bani wani. Madalla idan dai na sayi abu a hannunka. Hmm. Salin nan kuma ga irin tsarin da aka bayana cewa wannan abin fa ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake sai bayan da na biya kuma ba nan haka na same ta ba ko kuwa aka ce min a'a tana na gau ba damuwa ba sai na karba kuma na ga ta biya min bukata ba mm. to doka ta yi ji cewa ka dawo da shi domin baka biya kuɗi ka yi asara ba ka biya kuɗi domin ka samu biyan bukata saboda haka dole ne a mayar maka da shi to kaga in babu doka ba to ra'ayi na masu gudanar da harkar tattalin arziki shi za a yi amfani da shi kuma cikin ra'ayin mutum akwai son zuciya. Eh, to idan kuma na sai abu hannunka muka yarda cewa ga iyakacin kwanakin da za ka bani kafin in biya lokaci ya kuma ban biya ba kuma na ƙi biya ƙememe akwai dokar da za ta tilasta ni na wani abu. dole an samu karya alkawari kuma rashin biyan ka ka toya mishi hakin shi na kasuwanci kuma ina iya neman diya na wannan kayan shi wanda ka daura zuwa wannan lokacin da mhm. baka biya ba domin inda daura ba killa wani da ya fi kuma da kila zai siye shi cikin tamani da ma biyan bukatar fiye da yadda kai kuka yi da shi saboda haka kaga nan dole nemi haki a hannunka doka ya yi tanadi cewa ka karya alkawari kuma karya alkawari abin da yake bin baya shine dole kotu ta hukuntawa mutum ya biya diya. Wato mahukuntan ƙasar su ne za su kwato mashi haƙin shi. Dole kotu ne za a koma. Eh. Kowane harkan tattalin arziki hmm. akan koma kotu idan an samu matsala. A waɗansu yarjejeniya ma tana iya ce to za a sa tattaunawa tsakanin waɗanda suka shiga cikin harkan idan sun iya kai ga yarda cewa to zan ba ka kaza matsayin jiya kuma wannan da aka zalunce shi ya amsa da ya karba to kaga ba za a kai kotu ba amma mafi yawa harkan tattalin arziki ana zuwa kotu ne ita ce takan ɗiba adadin jiya da ya kamata a biya ganin bukatan da yi wanda ya kawo kara ya nema. eh to bari mu duba yanayin najeriya yanzu akwai dokokin da suka kare sha'anin tattalin arziki musamman sha'anin saye da sayarwa da kwato ma mutum haƙinsa in ka koma najeriya wato najeriya kasa ne mai dokoki wanda kowane abu akwai doka to musamman ma ta tattalin arziki akwai doka to mm. amma abin da ya zama mana damuwa yau shine wato ana karya doka kuma babu wani abin da zai faru ana cin kare ba babbaka ah, mai ah, kake nufi nan a abin da nake nufi a nan shine ana misali idan an samu cikin harka na tattalin arziki ko na kasuwanci hmm. yadda doka ta yi shimfida mai yiwuwa ka nema ka sayi abu hannun mutum doka ya ce da aika maka zuwa wuri kaza za ka je ka karba mm. to a nigeria da iya a samu ba a bi waɗannan ka'idodin da dokan wato in ka biya ma ba za a aika maka inda ka ci aika maka ba babu ba za a bi aika maka ba mahukunta kuma me za su idan na kai kara wurinsu? idan ma ba a aika ba in ka tafi kotu ka zo yau ka zo gobe ka zo jibi ka zo gata har wani lokaci ma za a ɗauki tsawon lokacin da kimanin kuɗin da ka sayi wannan kayan hmm. duk za ka turkushe su a cikin shirya kuma ba a yi shari'a ba. To, babban magana. Waɗannan sai sun kawo shakku a cikin harkan kawo jari a zuba a fitalin arziki domin babu tabbas. ga in an zalunce ka ba ka da makoma. To, tattalin arziki jiya sa sun ce kudi na da tsoro da yawa mm. kudi bai son fitina to saboda haka duk inda ana yin rashin gaskiya da fitina to nan tattalin arzikin ba za ta samu cin gaba ba daya daga cikin abubuwan da ta kawo matsala a cikin harkar tattalin arzikin najeriya shine rashin bin shimfidaden dokoki wanda muke da su a kash lokaci ya mana halinsa sai mako mai zuwa idan allah ya yarda mu ci gaba a madadin bakon namu barista salman dalun da julie garsha wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Baza ƙarfi ne min kuɗinka